Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 17, 25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad dalol da kuma Niya. ko kuma voa africa zango 200.5 sai kuma alpha radio a kumasi na ghana za ku iya sauraron mu kuma kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar intanet akan voahausa.com Assalamu alaikum yanzu ma Amina Buhari auna ce ke gabatar muku da wannan shirin na hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku maimaitawar shirye-shiryen domin iyali da na kasa Amma kafin nan ga halin da duniyar ta waye gari. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya koma kiri. Jam'iyya mai mulki a ƙasar Koriya ta Arewa karkashin jagorancin shugaban ƙasar Kim Jong-un ta fara wata ganawa mai muhimmanci a cewar ma'aikatan yatsa labaran ƙasar a jiya Lahadi. Lamarin da ke tabbatar da Pyongyang din na niyyar ɗaukar kokarin mataki akan Amurka. ana sa ran nan da mako mai zuwa ne shugaban kasar kim zai bada sanarwar cikakken bayani game da sabon matakin koriya ta arewa biyo bayan karewar wa'adin da take wato ta ajiye kanta na fitar da matsaya cewa amurka ta fito da sabuwar shawara game da tattaunawar nukuliya kafin karshen shekara rahotanni da kafar yada labaran kasar ya fitar a kan tattaunawan jam'iyyar workers party ya tsegunta wasu bayanai da ke nuna inda koriya ta arewa ta nufa kamfanin dillancin labaran koriya na kcna ya faɗa cewa koriya na ɗaukar matakin bijirewa mulkin mallaka kana tana shirin kare kanta amma kuma bai wani karin bayani ba gwamnatin kasar sudan da wasu kungiyoyin 'yan tawayin kasar guda tara a jiya asabar sun sanya hannu akan wata yarjejeniya akan shirin kawo ƙarshen zub da jini da ake yi a yankin dafur yarjejeniyar ta bayyana batutuwa da dama da bangarorin biyu za su duba a wannan tattaunawar da za a yi a birnin juba mun yarda da wannan matakin na da muhimmanci in ji ahmed muhammad babban mai shiga tsakanin a tattauna a batun batutuwan na dafur daga bangaren srf na hadakar kungiyoyin 'yan tawayen guda tara wanda za su shiga tattaunawa da gwamnatin sudan a cikin abubuwa da za a tattauna akwai batun magance musabbabin wannan tashin hankalin da kuma batun komawar 'yan gudun hijira da waɗanda suka rasa matsugunansu a cikin ƙasar da batun raba madafun iko da kuma ɗaukar sojojin 'yan tawayin a cikin rundunar ƙasar labarin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc wani babban jami'in kasar kazakhstan ya ce tun da fari hukumomi na duban yiwuwar lalacewar na'ura ko kuma kuskuren matukin jirgi ne ya haddasa faduwan jirgin sama na kamfanin back air da ya kashe mutane goma sha biyu a cikin fasinjoji casa'in da takwas da kuma ma'aikatan jirgin da safiyar ranar juma'a mataimakin prime minister roman sinclair ya ce gwamnati ta aiki da wata hukuma ta musamman zuwa inda aka yi hadarin jirgin domin binciken musabbabin hatsarin jirgin samfurin foka 100 da ya yi kokarin tashi daga filin saukan jirage na almati zuwa babban birnin kasan norol sultan sikla ya yi matashi ya cewa yanzu ne aka fara binciken kuma ba za a iya nuna musabbabin hatsarin ba a yanzu ya ce mutane takwas suka mutu nan take ciki har da matukin jirgi yayin da wasu mutane biyu suka mutu a filin saukan jiragen kana wasu mutane biyu kuma suka mutu a asibiti an gudanar da makoki a jiya asabar domin karrama mutane da hatsarin ya ritsa da su kungiyar taliban ta kai mummunan farmaki a kan tungar soja a kudancin afghanistan ta hallaka akalla sojoji goma kana ta raunata wasu hudu wata sanarwa da ma'aikatar sojan afghanistan ta fitar a asabar na cewa an kai farmaki ne da sanyin safiyar jiyan kana aka kai samami da bindiga a lardin helman inda galibin gundumomi na yankin suke hannun 'yan taliban mai magana da yawun gwamnatin lardin umar zuwak ya faɗa murya amurka cewa maharan sun kwance bam ne kafin suka shiga tungar wato sojojin kenan a gundumar sangin sai dai wani jami'in afghanistan da ya nemi a sa kai sunansa ya faɗa murya amurka cewa taliban ta kashe sojoji goma sha bakwai kana ta jikata wasu guda shida wani mai magana da yawon taliban da ya dauki alhakin harin a wata sanarwa ya faɗa cewa mayakan taliban sun kashe sojojin afghanistan 26 to sai dai galibin lokaci 'yan ta'addan suka yi karin gishiri a cikin bayanansu masu zanga-zanga a iraki kuma sun rufe ma'aikatan mai da ke kudancin kasar a asabar. asabar saurara. Madalla har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC inda an jima kaɗan za mu maimaita muku shirin domin iyali amma bari ku fara da jin maimaicin shirin na kasa ba kasawa ba tukuna. Na kasa. Na kasa. Na kasa. Ba kasawa ba. Jama'a salamu alaikum barkanmu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako. Ni ne Suleiman Muni Barma daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. sannan a hankali na kasassu a kasashe irin su nishiyar najeriya da makwabta sun fara gane mahimmancin jingine sana'ar bara domin rungumar tsayayyar madogara wato koyon sana'a ko wani aikin yi domin kare mutuncin kai da kai lamarin da ya baiwa masu bukata ta musamman damar samun bakin fada a ji a sahun al'umma saboda gudunmuwar da suke bayarwa a ayyukan ci gaban waɗannan ƙasashe kamar yadda za ku ji a wannan shiri bakon na yau wani matashi ne mai sunan abdullahi mutari adam wanda allah ya jarabce shi da tawaya a kafa bayan fama da cutar shan inna ko kuma polio amma kuma allah ya bashi baiwa inda ya hada sana'ar askin zamani da kasuwancin kasa da kasa wakiliyar muryar amurka a damagaram tamar abari ta zanta da wannan matashi da aka fi sani da sunan arkeli ga rahoton da ta hada mana kamar yadda a koyaushe hukumomi da masu hannu da shuni ke kokari na ganin an yaki bara musamman ga nakasassu wasu daga cikinsu sun kalubalanci bara ta hanyar rungumar sana'o'i abdullahi mutari adam da ake ce ma arkeli na kasa shi bata hana shi neman na kan shi ba ya fara bayyana ma shirin na kasa ba kasawa ba yadda wannan matsala ta same shi ni wannan lokacin da larura wannan ta same ni fi sabilillah banni da wayan kirki me naji lokacin da tsohuwa ta take cewa lokacin da larura nan ta same ni ina daidai koyan tahiya wannan larura ta same ni bisa gane ba da polio ce sai da suka ja lokaci aka gane polio ce a lokacin nan na dan fara wayo ina tana ana akwai wani doktor da ake kai nan cikin hospital eh da duka kafahuwa na biyu suka kamu yanzu cikin hospital ana kai ni wannan doktor kin ina tana ana mini masaji ana hana ni in rikin dawa kafata ina tahiya a cikin wani akwai wani karhe da aka yi guda biyu ina rike su ina tahiya in na kwanta ya dago kafata ya ce in dago kafata in maida to daga wannan lokacin kuma kawai sai lakwal muna zuwa da lakwal da abokaina a yara unguwa babu wanda yake gwada mana wani ni gurgu ne ko wani duk lokacin da aka tashi tahiya wurin wani wasa ko baloce ko wani halbi ne ko wani wankan tabki ne ko wani zuwa gona ne ne duka wannan abun duka da ni ake zuwa in muka fita yawo ko kare ya biyo mu da wani waye bisu watsewa su bar ni ma dai ina dan kokarta haka nan in huta da gudu cikin abokai ba su gwada mini ba suna kyamata ina jan kawata haka nan muje duka muka yi ta wasa Bremen ni da abokaina da muka taso a midan fan sun gwada mini ni ba na gashashe ba ne. Iyayen Arkeli sun saka shi a makarantar boko kamar kowane yaro sai dai ba ta yi nisa ba ya fara sana'ar aski. Cesium ne sankiyam katriyam da kwaltagiya. Yanzu da kwaltagiya ina nan ina zamne wani lokaci muna zamne ma sai wani abokinmu ya taya a aski mun yi organizar rawa ana gobe sallah azumi yanzu bayan wannan ya ce mai aski ya ce gaya mai ba akwai taro yanzu da ya zo zamana cikin mu sai ya ce mini sai ce mana dan Allah shi dai koya ne ma yau an mai aski kawai cikin hira haka na zule shi na ce ka amma sai ya ce wallahi zo ka muni na ce je so reza da masarci da sizo akwai wani da ya taba mana aski da wannan abubuwan to na ga yadda yake wani dan gane ne ya zo hucewa da irin wannan abin da suke rikewa da sizan shi a lokacin nan ba a ma gane ne immigration ba mai na san libi zai huce ya mini aski na biya shi na ga yadda yake yanzu wannan a lokacin nan da wannan ya ce in mai na ce shi ma je so wannan kayan da ya je so wannan kayan da na mai a lokacin da na mai ban da shi sai da na ma mutum uku mutane suke cewa ka iya shi ka iya ka iya zu aka je aka yi rawa wa garin rawa mun ko wani aboki na shi ma ya ce ai ya gana ma wani aski yana so na ce mu je sayo shayi da kuɗin da zaka bani sai mu tai mu dora fada kenan ana hira ina ma aski yanzu daga wannan kawai abokai na yan lakwal yan gidanmu kowa kowa sallah in ta zo dai alhamdulillah kawai sosai nake har kai yan gari suka gane ni jandarmomi garda da mutanen wani likita haka le fonctionnel le jujjuj wannan da suke da muka zauna duka tare da su ma'aikata dai wannan hmm. kawai duka sai su yi kira na wasu in hau jandarmeri in ta su prefecture duka ina musu wasu in je gidansu duka ina musu. To kowane hanya ne ya bi don samun jari na ɗora wannan sana'a tashi? Wannan season dai da wannan ya siyo da wannan masarcin su ya bar mini kawai na ta ci gaba da su. eh yanzu su kadir kin wannan ma'aikatan in suka kiraye ni bisa zawa nan kwam uhar gida ne ba shago ba ne sai in ta'i gidansu da yake manya ne in ta'i gidansu in muka je gidansu sai in zamana a yayi eh, su zamana a kujera su doko kujera su zamana sai in musu aski eh bin man cewa akwai wannan jiji da ya zamana abdurrahman gusman wannan lokacin da yana gore da yan ɗiyan shi kanana guda biyu ne nake mai aski ma a lokacin na da jandarmomi da wani wane ne kuma daga nan dai tahiya ta meke ka sai ka zama kawai cikakken mai aski sai na zama cikakken mai aski masu askin na gura ma yanzu mutane sai suka fasa zuwa wajen su wanda su suna da salon na askin ma ni ban da a lokacin nan kawai yanzu kai tafi da gidanka kawai eh kawai yanzu kawai kowa yake zuwa wuri na a lokacin nan tsohuwa ta ta saya mini belo daga ka ce yanzu in ma aski in je gidanka amma kuma ni ban ni yankewa kawai abin da ka bani kawai da shi nake aiki ko nawa ne ma mm. kawai sai in taya ta an tartan ina nan yanzu da na dawo zandar kuma hallo ko mutanen mu yan guran wanda sun san ni ana da 'yan gidanmu ma a lokacin nan duka binne ma wani ma da 'yan nan garin mm. sai 'yan guran da suka sani da 'yan gidanmu mm. to yanzu ina ma 'yan gidanmu akwai kannuna wanda muke tare da su proshki na dai sai nake musu yanzu nake musu in suka je lakwal lokacin nan suna sai ijiri sai a tambaya wawaye muku wannan aski sai a keli ya mana aski a yarkeli shikenan abu ya yadu na samu mutane kiliyan wajen washington kin nan da rabin da magaram dai duka kawai na jana a lokacin nan kawai matasa kawai to kamar lokacin da kaga abu ya yaukaka abin ya kare yin karhi na askin naka kamar ka samu kayan aski ka sai saya ko kuwa yawwara da na dawo garin nan a lokacin nan tsohuwa ta ta yi ta yi in buɗe shago da ta ga abin ya ta ta yi ta yi in buɗe shago da tsoho kawai na kiya yanzu da ta ta yi kano sai ta so mini tandazuwan nan makana waccan ta, ta matsa kayan aski ta kama ni suka yi suka in buɗe shago na kiya a lokacin nan kawai kurciya na rena abin kwa kawai gani nike ni ba aski ba zan tile kawai karatu ko mazan ina nan ina nan muna nan ina nan ina gurma za ina nan muna yi muna yi muna yi tsoho wani lokaci sai bani kuɗi yanzu da ya bani kuɗi na zo na buɗe shago nan bakin kwana wajen station na gari akwai wani aboki na ana ce mai sani sadaka bin man ce wannan alherin da ya muni shi ya fara siyo mini tandas shi ma na wuta guda biyu a leda Allah saka mishi da alheri da ya bani wannan tandaskin tsoho ya karo mini wani an bani kuɗi na zo na buɗe shagon wannan na buɗe shago muna yi muna nan muna yi nan muna yi na tara wasu kuɗi na sai na fara zuwa kwatanu gana ina so kaya ina zauwa wani lokaci na ta yi gana na so kaya ina zauwa kan in zo yaro na sun yi rikici da suka rihe shago to yanzu daga wannan lokacin ban sake buɗe shago ba na koma ƙofar gida mutane na suke tarro na kofar gida muna fada muna muna ina musu aiki muna fada ina musu aiki a nan dai hakanan kuma har Allah ya kawo wani budin na kai ma tsoho shawara na ce yanzu ga abin da nake so in yi tol nake so in saya da komi da komi a mini shago in yi shago na in je in buga muka yi shawara na bada kuɗi aka mini kesa da komi da komi to a wannan shago har yanzu ne a nan ne wurin nike nan zaune ni dai alhamdulillah sana'a dai na kama jikina a sana'ar wannan babu abin da yi ba da sana'ar wannan to kamar yanzu kayi maganar kana zuwa Ghana kenan ba askin kaɗai kake ba kana hada da kasuwa kamar sai da sai kaya to masu sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so inda za ku ji amsar wannan tambaya a ci gaban tantaunawar tamar a abari da Abdullahi Mutare Adam Arkeli mai askin zamani a jamhuriyar Nijar a madadinta da bakon shirin na kasa ba kasawa ba

kuma ga maimaitawar shirin domin iyali. Ya Allah ne na Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da asuba muna kuma yi wa al'ummar Krista duk faɗin duniya barka da Kirsimeti da fatar an yi shagulgula lafiya. Alheri Grace Abdu ke farin cikin gabatar da shirin a yau Alhamis ta karshe a shekara ta 2019. Batutuwan da suka ɗauki hankalin shirin domin iyali a wannan shekara mai karewa sun hada da tsare Zainab Aliyu wata matashiya 'yan makaranta a ƙasar Saudiya bayan samun kwaya a wata jakka da aka makala wa sunanta. Muna jin labarin ne da kuma bayanai masu karo da juna shirin domin iyali ya yi tattaki zuwa ofishin hukumar yaƙi da shan miyagun ƙwayoyi ta jihar Kano. inda Mohammed jiya mataimakin shugaban hukumar ya fayyace gaskiyar lamarin. Lokacin da baban Zainab ya zo nan ofishin ya kawo report cewa ga abin da yake faruwa a Saudi Arabia an rike 'yarsa an ce an samu kwaya cikin jakanta. shi kuma har ga Allah ya tabbata yan nan bata ɗauki kwayan nan ba kuma shi ya rako su airport din nan ya kawo su kowa da matarsa da 'ya'yansa guda biyu kowa da jakansa ɗaya kuma an ce a ce an same ta jika biyu wanda ba ya tabbata ba nashi ba nata bane ya kawo mana korafi annan muka fara bincike a gabansa muka fara wannan bincike because ya zo ne a cikin wani yanayi na tausayi za a fille kan yarsa su muka fara bincike tunda mun san handlers handlers su ne suke da alhakin duk wanda ya zo da jaka su bashi tak da komi muka je system din handlers na sai da muka yi tracing wanda ainihi ya liƙa wannan jaka extra jaka a kayan ita zainab da a jihar gombe kuma shirin domin iyali ya ɗauko batun wata yarinya da mahaifin ƙawarta ya shafe shekaru uku yana yi mata fyaɗe bisa tunanin cewa ba za ta iya ɗauka ciki ba sabili da ƙarancin shekarunta har sai da ya kai ga ta yi ciki kafin iyayenta suka san abin da ke faruwa ga abin da mahaifiyar yarinyar da muka saya sunanta ta gaya wa shirin. Mun ba mu san duk abin da yake faruwa ba. sai kawai rannan na je ni ta'aziyya ma ƙauye kawai sai ashe mutanen da suke biyan su suna ganin su kullu ko aikin ta muka yi ko islamiyya ce ce ta zo zai aike ta ita kuma bata taɓa ce min a'a yana aikin ta ba balle ma an ce in kira shi in sake masa magana tun da kusa ne to mutanen yan anguwa tsakanin mu fa da nisa da su ko aikin ta muka sai ya kira ta mutanen da sai suka yi ta irin su sai suka biyo ta suka ga lungun da take sai suka samu antinta sai suka ce wannan antin wannan yarinya da kuɗe ta ce i eh, kanwata ce a hannun ma'aifa na ma suke suka ce to ga wani fa yana yaudaranta ya daɗe yana shiga da ita lungu sai ta ce don Allah don annabi duk sa'ilin da kuka shiga suka shiga don Allah kuma magana to ya kira ta ta shiga mun aike ta ya kira ta ta sun shiga sun sa sakata sun rufe sai suka mata waya suka mata waya ita tana kokarin zuwa Kano ma ko riganta ba ta da dauki babban hijabin ta ta saka sai ta kira yaro na ma'aikacin asibiti suka je suka je suka samu gida a kulle suka tura suka tura gida a kulle in suka samu kaninsa dama suna ginin mishi da kaninsa a jere in suka samu kaninsa suka ce ha sambo kaga yarinya ta shigo anguwan nan sai ya ce ai yarinyar nan ta daɗe tana shiga anguwan nan amma ban san gidan da take shiga ba sai suka ce wannan ba mashin din ba biyu wani sai suka ce mashin din ba biyu ne da kaninsa da yaro na da ita yarinyar tawa da yaron da ya hau saurayi ya tsallaka ya je buɗe sakata suka shiga sai suka je suka same su ya keɓe da ruwansa da shimfiɗinsu ya keɓe ɗan wurin ya rufa yana kiranta ashe a gurin yan anguwa suka zo suka yi kallo Wani batu kuma da ya ɗauki hankalin kasashen duniya shine ceto sama da mutane dubu ɗaya a gidaje daban-daban a arewacin Najeriya da ake gallazawa ƙuba da sunan gyara tarbiyya da kuma karatu. Lamarin da ya sa shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari ba da umarnin rufe irin waɗannan makarantun. Ga abin da kakakin shugaban ƙasar Garba Shehu ya gaya wa shirin. Wurare da ake kafawa wai don a kyautata ko a gyara halayen kangararru yara ko matasa amma kuma ya zama ana ci musu zarafi ana keta hakkinsu na 'yan ƙasa ba tare da bin doka ba saboda haka zahiri an nemi cewa duk inda aka samu irin waɗannan gurare a ɗauki mataki a kansu kuma abin da ya faru kenan a waɗannan gurare da ke magana da baya akwai yiwuwar cewa za a gabatar da waɗannan mutanen ko shugabanni irin waɗannan gidajen gaban kuliya ko ko akwai wani mataki a doka da gwamnati za ta ɗauka domin ta tabbatar da irin waɗannan gidajen ba su sake kunno kai a cikin najeriya ba. doka dai akwai shari'a dai da za a gabatar da wanda aka kama wasu waɗannan ɗin da aka kama na baya bayan nan idan dai ba an samu sabani ba aikin ne amma ba da umarnin cewa a je a gabatar da su a gaban kuliya. A cikin hira mu da ita bayan ceto ɗaruruwan mutane a wata cibiyar da ke Kaduna, kwamishinan mata da bunƙasa rayuwa al'umma ta jihar Hafsat Muhammad Baba na nemi sanin wanda zai kula da rayuwar waɗannan mutane da aka ceto waɗanda da dama za su fuskanci ƙalubalen rayuwa sai ta bayyana cewa. Mutanen jihar Kaduna dole gwamnatin jihar Kaduna ta riga ta ɗauki nauyi kuma shi yasa duk muka karbi su adireshi da lambobi da komi to yanzu muna tsari ne muke so mu shimfiɗa wanda za mu kira su za mu zauna da su saboda mu ga wani tsari suke so akwai waɗanda suka ce suna makaranta suna son su koma makaranta akwai masu son su koyi sana'a to saboda haka tsarin mu zai fitar da cewa in kana son ka koyi sana'a ne wani irin sana'a kake so idan kuma kana son ka koma makaranta ne shin wani aji dama ka gama. Wani labarin da ba za mu manta ba da sauri shine na masoyan nan a jihar Zamfara inda tsananin soyayya ya sa wata budurwa cinawa kanta wuta da ya zama ajalinta ga hirarta ta ƙarshe da shirin domin iyali. Saroyina yana suna kuma ni ma ina so sai an ka cibiyar biyar abin aure na kuma ya tabbatar man da cewa Allah ya aure ni amma duk da abu kaddarori ne kawai. to yanzu watakila an ce uh, umar ya amince cewa ko anan inda kike zai iya auren ki ya kike ji a ranki iya eh, kana an ce dan ko ranar da wani fina din ana gaya mai ko shi cewa an kai sai da su masu da an kai mai karin ruwa to kaddarori dai ne dai in abin da Allah ya rubuto ma tun harko ko in tsohon ga ko yarancin ka ko da za ka mutuwa ne da abin da Allah ya rubuto tun harko sai ya faru ya ko da za ka mutuwa ne kun gani abu kaddarori ne kawai dai masoyin aisha ya bayyana dalilin da yasa yake gani aurensu ba zai yiwu ba yana aya ta kabu kabu ina je na dawo to na gare cewa mashin din gaba na ba ne kuma sannan ban da aikin owayen da sun ce mini in ban ban turo sadaki ba ba su bani ita ni kuma ban san ta inda zan bi ba da zan samu kuɗin duniyan ga na ta da jin labarin rasuwar Aisha shirin domin iyali ya garziya zuwa gidansu inda muka yi hira da kawunta wanda shine yake matsayin uba a gare ta. To alhamdulillah sai mu Allah godiya da sauran jama'a da suka yi kokari suka yi mana gudunmawa na arziki ba wanda bai sa hidima cikin Aisha ba na arziki. Wasu sun kada da addu'a, wasu sun gama da kuɗi, wasu sun zo sun ganta muna godiya da dukkan jama'a kai ba musulmi ba har cirinta muna godiya gare su Allah ya saka masa da alheri. Abinda su kai muna muna godiya gare su Ubangiji Allah ya musu sakamako na alheri da gidan aljanna. Allah duk abinda wani ya kiro da aka bamu Allah shi mai musu da alheri daraja alƙur'ani da ku yan jarida muna godiya Allah ya saka muku da alheri domin ku kuka yaya ta duniya ta jiya kuma aka ba mu gudunmawa Abun da an ana tare 'yan mata da kuma uwaye mu uwaye mu yi haƙuri da duk yanya take tana so mu haƙuri mu bayan Allah shi kan yi da arziki da talauci duk na Allah ne kuma yan mata su daina ɗaukar doka da hannunsu su rika kiran domin mu yaye muna da na gabatanmu akwai kakanni akwai uwayenmu akwai manyan manyanmu wanda ya kamata in abu ya faru a ga kamar mun kan gari to a kirawo mu ga manyan mu. ko da ba mu da a kira mu a ce ina son wani ina son wani ina wani ina son ina son wani amma dai abin ya gagara dan Allah a kira baba na addu'a na ni dai aura mu aure da wani yayi da haka an kai damu abin ya mu mun asiri wallahi na yi nadama kware kware na yi nadama na yi nadama kuma neman Allah ya yi muna kurakuren da muka yi shiga cikin tsakanin mu da wannan yare. Ban kwana nake masoyina. domin iyali ya kawo muku kenan a wannan shekara ta 2019 sai kuma mako mai zuwa da za ta kasance alhamis ta farko a shekara ta 2020 idan mai komi mai kowa ya nuna mana mu ji inda kuke bukatar gwamnatocinku su sa gaba domin inganta rayuwar iyali da ci gaban ƙasa. yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar shirin domin iyali a wannan shekara ta 2019 da take karewa alheri ke muku fata alheri kada ku manta Kuna iya sake sauraron dukkan shirye-shiryen da muka gabatar a shirin domin iyali a wannan shekara baki daya a shafinmu na intanet voahausa.com idan aka nemi shirye-shiryenmu. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya. Madalla. abinda lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau sai kuma can da la'asar za ku ji mu da sababbin shirye-shiryen yanzu a madadin duka waɗanda kuka ji muryoyinsu amina buhari auna ke cewa a wani lafiya. tasha ce a akan